Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin ranar Alhamis 24 ga watan Nuwambar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba. Kasar Ukraine ta kaddamar da jerin bincike a gine-ginen majami'un daɗaɗɗiyar ɗariƙar Kiristan nan ta Orthodox saboda zargin shugabanninta na goyon bayan Rasha. sannan saura kiris wani hari da kasar turkiya ta kai ya rutsa da wasu sojojin amurka da ke siriya al'amarin da ya dada kawo zaman a yankin kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa bayan sauyin fasali da najeriya ta yi wa wasu daga cikin kudadenta na takardu wasu masana na ganin matakin zai iya yin tasiri kan fannin tsaron kasar. akwai alaka sosai tsakanin canjin kuɗin nan da aka yi da kuma kuɗaɗen da ke hannun 'yan ta'adda so abin da ya fi ban tsoro game da waɗannan kuɗaɗe shine yanda 'yan ta'adda suka fasa bankuna suka ɗibi kuɗaɗe masu yawa za kuma a ji cewa yayin da ya rage watanni shida wa'adin mulkin shugaba muhammadu buhari na biyu ya cika bincike ya nuna cewa jimlar basussuka da gwamnatin tarayya ta ciyo da sauran lamani da ta yi sun kai naira tiriliyan saba'in da kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma kafin nan ga ibrahim da kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu sauraro da fatan an tashi lafiya rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar ukraine jiya laraba inda sojojin na rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta hukumomi a kyiv babban birnin kasar ta ukraine sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya ritsa da wani bene mai hawa biyu jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama ciki har da sassan kyiv da kuma moldova makwabciya magajin garin vitali wato magajin garin kyiv vitali kileshko ya aika da sakon telegram mai cewa an auna ɗaya daga cikin madahun abubuwan more rayuwa a babban birnin ƙasar inda wani mutum ya ji rauni a birnin lviv na yammacin ƙasar wanda ke daura da kan iyakar ƙasar poland magajin garin ya ce lahirin birnin ya rasa wutar lantarki ko da yake nan take ba a bayyana adadin wuraren da aka auna ba. a halin da ake ciki kuma wani binciken da aka kaddamar a wata daɗaɗɗiyar masujidar kirista da ke kyiv babban birnin ƙasar ukraine da wasu ƙarin wuraren ibada ya daɗa tabbatar da cewa hukumomi a ukraine wasu yarda da wasu shugabannin daɗaɗɗiyar ɗariƙar kirista ta orthodox da ake masu ganin masu ra'ayin rasha duk wada yakin da rasha ta shafe watanni tara tana yi a ƙasar ba binciken da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda suka kaddamar a masujadar pasek labra ɗaya daga cikin wuraren ibada na daɗaɗɗiyar ɗariƙar orthodox mafiya tsarki a birnin na kyuf lallai bakon abu ne to amma ba haka kawai ya faru ba sashin leƙen asiri da ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ƙasar ta ukraine jiya laraba sun bayar da rahoton cewa jami'ansu sun binciki gine-ginen majami'u 350 ciki har da wasu wurare da wasu masujadu da ikkilisiya a yankin revive masu tazarar kilomita 150 iya mada birnin kyuf wani harin da jirgin sama na turkiya ya kaddamar a matsayin wani bangare na sabon matakin soji da turkiyar ke daukawa kan mayakan kurdawan siriya saura kiris ya ritsa da sojojin amurka da ke arewa masu gabashin siriya wanda hakan ya daɗa kawo zaman ɗarɗar a yankin abinda wasu majiyoyi biyu suka gaya ma muryar amurka kenan cibiyar rundunar sojin amurka wadda ke kula da sojojin amurka kimanin 900 da ke siriya waɗanda ke aikin taka burki ma isis ta tabbatar da aukuwar harin a karan farko shekaran jiya talata inda ta ce babu wani sojan amurka a sansanin a lokacin to amma wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya gaya ma muryar amurka jiya laraba cewa akwai sojojin amurka daura da wurin a lokacin a tazarar mita 300 daga sansanin wanda ke arewa da birnin hasaka ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Biyo bayan sake fasalin takardun Naira a Najeriya, alamu na nuni da cewa hakan ka iya yin tasiri kan sha'anin tsaron ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Following the redesign and issuance of this note, we will go forward to insisting that cashless will be nationwide. Gwamnan babban bankin Najeriya kenan Dr. Godin Emefele ke jaddada cewar biyo bayan sake fasalin takardun naira. yanzu za a takaita amfani da hada-hadar naira a hannu a ko'ina cikin najeriya yana har ya zama wajibi mutum zai ɗabi makudan kudade daga banki to sai ya cike takardun da ba adadi ta yadda jami'an tsaro za su sa ido a kan ina za a kai waɗannan kudade a cikin makonni biyu kacal da fara batun sauya fasalin naira miliyoyin kudade ne sojojin suka kwace daga hannun 'yan boko haram da masu garkuwa da mutane da kuma wakan birnin su a sassa daban-daban na najeriya items recovered from the boko haram terrorists include a total sum of 2,479,740 naira. Shugaban cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Major General Musa Dan Madami. yayin da ke jawabi a taron manema labarai a hedkwatar rundunar tsaron najeriya inda ke cewar a wani farmaki guda ɗaya dakarun najeriya sun cafke wasu mayakan boko haram da kayan yaki da kuma kudi kimanin naira miliyan biyu da dubu dari hudu da saba'in da tara da dari bakwai da naira arba'in a wurin wasu abokan burmin 'yan boko haram. a dai cikin makonni biyun da suka gabata da fara batun sauyin fasalin nairar kimanin sama da naira miliyan goma sha shida sojojin najeriya suka kwace daga hannun 'yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar akan haka na nemi fashin baki daga masanin tattalin arziki dr yushewu aliyu akwai alaka sosai tsakanin canjin kuɗin nan da aka yi da kuma kuɗaɗen da ke hannun 'yan ta'adda so abin da ya fi ban tsoro game da waɗannan kuɗaɗe shine yanda 'yan ta'adda suka fasa bankuna suka ɗibi kuɗaɗe masu yawa kuma suka shiga da shi daji masu karban kudaden fansa sun karbi kudade ko da ranar nan na yi magana da ɗaya daga cikin iyayen wanda aka kama na jami'ar kaduna wanda ya gaya min shi kanshi ya bada miliyan ashirin ne to kaga irin waɗannan dole a canza kudade domin ba zai yiwu a bar kudade a hannun 'yan ta'adda ba wanda za su yi ta amfani da waɗannan kudaden wajen faɗaɗa ta'addancin haka kuma akwai irin waɗannan kudade makudai a dajika da gidajen mutane su kuma a hannun waɗanda ake ce mai barayin intanet bayan su akwai kuma barayi amrobas sun fasa bankuna a garuruwa daban-daban sun kwashe makudan kuɗaɗe da yawan gaske saboda haka akwai alaka mai ƙarfi kuma canzawan shine mafi alkhairi ga tattalin arzikin ƙasan a yanzu duk wanda ya karɓi sabon kuɗi an san inda aka ɗauka an san inda aka kai shi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan na Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Hanifa mutane kimanin hudu sun mutu daga cikin mutane kimanin tara waɗanda wani hatsarin mota ya ratsa da su a ƙaramar hukumar gire ta jihar Adamawar Najeriya sanadiyar fafaro wata motar da jami'an kwastam ke zargi da fasakwabrin shinkafa daga ƙasar Kamaru daga Adamawa ga Muhammad Salisu Lado da rahoton. wani matashi da dan uwansa yana ɗaya daga cikin waɗanda ya suka rasa rayukansu a yayin wannan hatsarin ya koyi mana ƙarin bayani sunana dai alhaji a kasuwan bola bypass ina aiki a makera abun ba karamin ciwo ya min ba saboda ba don komai ba fasinja ne ya zo za a kai shi kasuwa inda yake aiki kasuwan bola ɗaya daga cikin dubban al'umma da suke zaune a yankin hayin gada da ke karamar hukumar gire a jihar adamawan inda lamarin ya faru ya koyi mana ƙarin bayani wada ya buƙaci da a sake sunansa abin da zan iya faɗa dangane da hatsarin shine an zo da mutanen cikin rashin halin kyawu to daga bisani wadda ake faman a cece ransa Allah ya masa cikawa kansu ɗayan da an zo da shi a take da shi a mace aka zo da shi so ɗayan gawan shi daga baya ne halin shi kun kai suna waɗanda suka ji rauni waɗanda suka ji rauni akwai yan makaranta kimanin za su kai mutum shida da wani babban mutum anyan yammure guda daya sai wayan da aka rasa rayukansu mutum biyu motan da ta fito daga hanyar gire ne suka biyo shi mai motan da yake dauke da shinkafa domin su kama shi so garin ya tsira ce musu ne har ya kai ga ya buge mutanen da suke Yana a cikin keke nafe aka sake haduwa da wani mai mota shi ma. To da shike jami'an kwaston din suna zama ne a iyakar Najeriya da jamhuriyar Kamaru wasu daga cikinsu kuwa suna zama ne a karamar hukumar Gire. Hakan ta sanya wani mazauni karamar hukumar wanda ya buƙaci da a saka sakaye sunansa ya ce. Ba zai wuce sati uku da ya wuce ba makamancin haka ya faru a Gire da kwaston da wani jami'in tsaro. Yaushe a duk daga inda ya taso ba a tare shi ba sai ya shigo cikin gari inda bizi yake akwai 'yan acaɓa akwai ƙananan yara akwai yara masu zuwa makaranta. Kakakin rundunar 'yan 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman ya Guroje na yi masa tambaya ko suna da masaniyan akuwan wannan hatsarin. Lallai an samu hatsari sakamakon tukin mota da jami'an kwastam suka yi domin himma wani wanda suke kyautata zako yana dauke da wasu abubuwa wanda dokan ba ta yadda ba. Sannan kuma mutum biyu sun rasa rayukansu da kuma mutum daya ji rauni. Baya ga mutane biyu da suka rasa rayukansu a yayin wannan turmutsitsin nan take daga bisani kuwa da misalin karfe hudu sai ko ɗaya ma ya sake ce gagarinku kafin a kuma yi sallan mangariba ɗaya ma ya rasa ransa a cikin mutane bakwai da suka jikata a wannan hatsarin. A gaida Salisu Lado. Wani manajan babban rukunin kantunan nan na Walmart ya zaro bindiga yayin wata ganawa ta yau da kullun ta ma'aikata. ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin kamfanin da ke jihar virginia ta nan amurka ya kashe mutane akalla shida ɗaya daga cikin munanan harbe-harben da aka yi cikin kwanaki hudu kenan a ƙasar a cewar 'yan sanda jiya laraba lokacin da 'yan sanda suka isa kantin wanda ke chesapeake birni na biyu a girma a jihar ta virginia sun tarar da mutumin a mace hukumomi sun ce ga dukkan alamu shi ya kashe kansa 'yan sanda na kokarin gano abin da ya harzuka shi wani ma'aikacin walmart ya bayyana yadda ya ga mutane na ta zubewa lokacin da mutumin ke buɗe wuta ba tare da cewa komai ba a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma rahoto na gaba. Yayin da saura watanni shida da cikar wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari. bincike ya nuna cewa jimlar basussuka da gwamnatin tarayya ta ciyo da sauran lamuni da ta yi sun kai naira tiliriyan 71.5 amma masana tattalin arziki sun bayyana ra'ayi mabambanta a kan haka wasu na cewa bashi hanji ne yana cikin kowa wasu kuma na cewa ƙasa za ta shiga halin kafin ta biya basussukan. wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mana nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana Adadin waɗannan basussukan dai ba su haɗa da kuɗaɗen bashi da gwamnati ke bin ma'aikatu ba. Waɗannan sun kunshi bashin da gwamnatin tsakiya ta ci ne da kuma waɗanda ta yi lamunin su ga jihohi da cibiyoyi da kuma hukumomin gwamnati. Manazarta sun ce akwai wasu basussukan da ba su da takardun shaida kuma suna iya shiga cikin waɗannan ɗimbin tiriliyoyi da dama haka kuma akwai lamunin kuɗi masu yawan gaske da gwamnati ta yi wa wasu yankuna da jihohi da cibiyoyi na duniya da ƙasar ke shiga a matsayin mamba sanata yusuf abubakar yusuf mai wakiltar jihar taraba ta tsakiya kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da kuɗi a majalisar dattawa ya yi ƙarin haske ba su sun kashi kashi da yawa akwai wanda ita gwamnatin tarayya take karba inda take karba akwai wanda a bashi ne za a gansu kamar wanda ake cewa an karba daga kasashen waje ko ko an karba daga mutanen cikin najeriya daga bankunan najeriya daga kuma masu jari a najeriya banda wannan kuma akwai wanda ita gwamnatin tarayya za ta ce central bank za ce to tunda muna da account wajen ku muna bukatan kuɗi a yi mana overdraft to shine muke cewa lallai you know, a basu suka da kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi da sauransu zai kai kusan triliyan saba'in. Yayin da bashin da ake bin gwamnatin tsakiya ta tashi daga naira triliyan goma a watan Yunin shekara dubu biyu da goma sha biyar zuwa naira tiriliyan talatin da biyar da digo bakwai a watan Yunin wannan shekara da muke ciki ya sa gwamnati ta bayani cewa akwai bashin da take bin 'yan kwangilar gina tituna da ya kai kusan naira tiriliyan goma sha ɗaya da digo ɗaya. Akwai kuma takardun shaidar kammala aiki na naira biliyan ɗari bakwai da sittin da biyar da ba a riga an an biya waɗanda suka yi aikin ba wannan bayani na gwamnati ya sa ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris mai ƙati bayyana cewa bashi hanji ne yana cikin kowa bashi hanji ne cikin kowane ɗan adam akwai shi ana maganan cewa matsalan da ƙasar najeriya take samu a wajen sata na man da muke haƙowa mu fitar da shi ya sa kuɗin shiga ya ragu sosai na gwamnatin tarayyar najeriya muna ganin cewa kudaden shigan za su karu saboda an ɗauki haƙƙin kare sace-sacen gurɓataccen mai da ake yi. To ko yaya gwamnati za ta biya waɗannan basussuka? Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani. Idan aka ce ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi ko ko mu ce fitar da zunzurutun kuɗi ga baki ya biya Koko ko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi wasu su zo su sayi wannan kuɗaɗen wanda ake cewa irin su bond kenan irin su debenture ba wai yanzu zan biya ba zan biya nan da shekara uku nan da shekara hudu ko ko zan biya cikin shekara goma asusun lamuni na duniya wato imf ya yi kira ga babban bankin najeriya da ya ƙara ƙaimi ga tsarin haɓaka kuɗaɗen shiga domin a rage raɗaɗin talauci da hauhawan farashin kayayyakin masarufi da al'umma ke fama da shi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba barkam ko da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin kasar Ghana. Daya daga cikin kasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna ana samun koma bayan harkokin ilimi musamman a fannin ilimin 'ya'ya mata. Bakin da muka gayyata domin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri sun hada da Abdallah Tobodu coordinator sashen ilimin addinin musulunci na hukumar ilimi ta kasar ghana da gimbiya umar ka jafar yar jarida kuma uwa sai samira yahaya abdulrahman babbar jami'a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa sai kuma isa mai rago gabriel abbas mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum gimbiya umar ta bayyana fa'idar ilmantar da 'ya'ya mata a ci gaban tattaunawa da wakilin abin na accra idris abdul bako ya jagoranta wani lokaci tarbiyyatar da 'ya'ya mata ma ya fi tarbiyyatar da 'ya'ya maza wuya saboda yaro namiji namiji ne kawai ya tashi in jallabiya ka sa mai shi kenan ya wuce amma mace abubuwanta yana da yawa kai mana gafara abin da ya ka saboda in kana son tarbiyyatar da 'ya'ya mata ka tarbiyyantar da iya mace ta tashi ka same ta yanda kake so da farko dai addu'a na count addu'a shine farko amma na biyu ka yi kokari ko mai yariyan nan ta tashi ta ce tana so sha'anin makaranta da su musamman yariyan da ta sa hankali ta ce ina so yi karatu ka yi kokari ko da baka samu ba abinda ta nema kashi ɗari in baka samu ba ko kashi hamsin ne nuna mata ka bata kuma kana niyan in allah dan ka samu ka bata yariya ta ga kamar kana himma cikin abin da take nema duka sha'anin neman ilimi kana kokari kana taimaka mata ita ma kaga tana sa karfi saboda yariya mace ne dazu na magana na ce tarbiyyatar da 'ya'ya mata idan baka tarbiyyatar da yariyan nan kan yanda ya dace ba wallahi gobe ka tashi ka yi bata kuɗi ka bata lokacinka shi ka ga yariya ta je ta bata maka lamari ta bata maka lissafi saboda wani ya ruɗe ta da wani abu kankani a cusa mata halaye da bai dace ba kuma tarbiyyatar da 'ya'ya mata uwa ya kamata ki mai da yariyar nan kawarki ki mai da ita kawarki kina fira da ita ke kina ka mata maganan ki ma ni kaza kaza kaza kaza me kika gani kowane abu ne ta zo ta zauna ta koro miki hajiya kaza kuma kaza kaza kaza ta koro miki ita ma bukatunta wani na waje ba zai taba jin ta ba in tana da wani bukata nan da nan ta kira ki ko ta zo ta ganki gashi gashi gashi gashi kaga tarbiyyatar da ya'ya mata kenan kuma lokacin da yariya ta je makaranta makarantar islamiyya ne makarantar boko ne in ta zo nuna mata kekin ta son abin da take yi in kika da taran ta zo gida kika ajiye ta yau me kuka yi in akwai abin da zaki kara mata ne ko akwai tambayan da za ta yi miki ne ke ma shi yasa aka ce ilimi ya mace yana da kyau ke ma uwan kina da ilimi ko baki da ilimin ma bari ta san abin da take yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske shi yasa ilmantar da 'ya'ya mata ba abu ne na wasa ba har ka tarbiyyatar da yariya mace tun nursery eh, eh, primary jhs ss har ta je jami'a ta gama jami'a ta yi national service ba wasa ba ne har yara mata hudu ina kira ga iyaye da suka samu suka tsinci kansu cikin rabuwan aure yara na kusa da su don allah kada su dubi haushin uban nan abinda za su yi duka su doki kamar yaran nan za su tura ginin su motan su komai cikin tarbiyyatar da yara matan nan tarbiyyatar da su ta shanin yara su ta ci zama yara na kirki samu ilimin kirki malam isa a matsayinka na uba yarka tana ta gama jss ko jhs za ta je shs kamar yadda malam ya ce ta samu jarabawa mai kyau shi wani ya fito yana neman ta da aure za ka ba shi ya aure ta ko dai za ka yi iyaka da shi ne kanta ci gaba da ilimi gaskiya idan wannan hali ya wato auku a gidana ina jin na ba shi hakuri yariya ta yi kokari ta gama wato secondary idan da dama ma ta shiga jami'a domin idan bata kammala jami'a ba su da yawa mazajen da bayan aure sai ka samu ba su da niyya kamar ba zan yadda matana tana zuwa lectures wasu kuma suna da kishi ma suna ganin daga wurin ne da samu hanya na lalaci ko cin amana da sauransu ɗaya ɗaya ne suke amincewa kaga bayan aure ya amince ta ci gaba da boko ko karatunta kamar kan da muka dace to amma duka wannan ya wato ta'allaka ne kan yarda idan ka yarda da matanka ko cikin rami ta je lectures ko cikin rami take zuwa aiki ina jin za ka amince da ita kuma kana yi kana mata wa'azi cewa aure ibada ce idan kin aure mutum ya kamata ki zama mai kyau na mutunci ba hali ba ba wani abin da ya kamata ki sai dai ki mutunci kuma ki rike aurenki yadda ya kamata don aure ibada ne akwai lada ciki akan haka ina kira ga iyaye su da yawa ai kokari a bar yariya ta kammala karatunta na boko da na waton islamiyya kafin a aure domin su da mazajin zamanin nan idan an yi aure kuma an ce wai an yarjejeniya za a amince ta je ta ci gaba da school bayan aure su da hakan ba zai yiwu ba sai kaga an saba akan haka sai kaga yariya mai hazaka mai ilimi ta koma baya saboda miji ya hana ta kuma iyaye ba su san muhimmancin ilimi ba balantana asubar ta ci gaba ta kammala karatun ta kafin ta yi aure. Ajawa mu na ga baki yake na motsi za ki kara wani abu. Ko da yake su biyu malam da wato Alhaji Isa mai rago su yi magana game da batun in yariya ta shiga jami'a. Ni dai da na roka idan yariya har tana jami'a mijin nan ya ga yariyan nan na jami'a ya zo ya aure ta. Wannan secondary ne ni secondary ba zan taba bari yariya na zuwa secondary school in cire ta makaranta mata aure ba. Sam wannan ba zan yarda ba wannan sababbin abu ne an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ana yi da yawa kuma waɗanda yawanci yaran mata masu garin jiki masu garin jiki mm. kaga magana da nake maka ko ya kike da garin jiki ko me ni dai ɗata mm. in tana ss in ba ta gama ba saboda ss ta tana ss women gafara ciki ya shiga iss ya bata kenan kela an gama ta je wani private wani private school amma ni har ila yau ina kan bakana in dai yariya na ss komin garin jikinki ba zan taba yadda ki aure ba in kika shiga jami'a kuma jami'an ni ina so in bari kina cikin jami'a ya zo ya ganki kuka aure ai jami'a ne ya yadda ki ci gaba don jami'a kin ya ki je da ciki in kin haihu ma bar mini yariyar na duba kina zuwa makarantar ki ki gama wannan dai na kira iyaye a yi haƙuri in dai yariya ta shiga jami'a miji ya zo a yadda a ɗaura aure hmm, a yi yarjejeniya. Eh, eh, zancen da muke yi ga ba wai muna cewa kamar yaran mata in suna karatu kamar haramun ne kar a yi musu aure haramun ne ba aka bane. ne. ya kamace a duba yanayin yariya yin zamana tana da hazaka tana son karatu iyaye ya kamace su saya kan kafafuwansu a bar yariya ta karatu amma yariya an zo an ganta ba fahimta kuma an kalinta ba shi kan karatu shi dai yawace yawace shi night club abin nan abiyoyi abiyoyi a irin wannan dai gwamma ma a yi auren a samu mutuncin dangi ma a ruf eh, abin da muke fadi kenan shi sa masu sauraron mu kasu ce mun da muke nan muna <laughs> malam yayi maganan kenan da yayi mu muna magana kan idan yariya na da hazaƙa tana zuwa makaranta amma muddin irin yaran nan da ba su jin magana kuma da gafara akwai irin yaran nan suna tashi kaga yariya ma bata in ana neman ta tana ɗakin samari wannan ya fi gwamma a mm-hmm. ɗaura mata aure a sallama tambayin dama da zai na gaba kenan don yana ɗaya daga cikin dalilai na fitan yaran mata makaranta ɗaukan ciki da kuma ƙinji da kuma son kuɗi a fita aje ana aiki mm-hmm. yara suna zuwa suna aiki domin su samu kuɗi su kawo iyayensu to a nan ta ɓangaren ku masu hukumar wayar da kan jama'a kun taɓo wurin kuna wayar da kan jama'a kan haka To sai ku biyo ma shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambayar yanzu a madadin bakin namu Malam Abdallah Tobodu da Gimbiya Umar Kayar Jafar da Samira Yahaya Abdulrahman sai kuma Isa Mai Rago Gibril Abbas da wakilinmu Idris Abdullah Bako da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To a takaicen Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba inda sojojin na Rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntatama 'yan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta. hukumomi a Kyiv babban birnin kasar ta ukraine sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya ritsa da wani bene mai hawa biyu jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama ciki har da sassan Kyiv da kuma moldova makwabciya an kaddamar da wani bincike kan wasu masjidan kirista a Kyiv babban birnin kasar ta ukraine da wasu ƙarin wuraren ibada saboda zargin cewa shugabannin wuraren na biyayya ga rasha wani harin jirgin sama da turkiya ta kaddamar a matsayin wani bangare na sabon matakin soji da take daukawa kan mayakan kurdawan siriya saura kiris ya rutsa da sojojin amurka da ke arewa masu gabashin sassan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu ne yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.